Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da biyar sai kuma ta yanar gizo akan sashin Hausa.com ko voa voahausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a da lol da sarauniya a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da bayanan ministan kula da harkokin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Mai Garidin Gyadi inda ya karin haske akan matsayin gwamnatin Najeriya akan zanga-zangar SAS. da kuma wasu matakai da gwamnati ke shirin ɗauka. Ni imani waɗannan bayan Allah da suka fara wannan zanga-zangar sun yi ta ne da manufa mai kyau sun yi ta ne da nufin a gyara sha'anin tsaro a gyara harkokin 'yan sanda. Kila wasu ne suka shigo wasu ɓada gurbi domin su canza yanayin wannan lamari bayan da yake ba. Sai hira ta musamman da Sulaimu Mumini Barma ya yi kan ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara dubu biyu da talatin Za mu sake komawa Najeriya inda za mu kawo rahoton da ke cewa manoma dubu biyar za su ci gajiyar tsarin ba da lamunin noma. Muna da shirin tubalin tsaro a ƙarshe za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin nan a saurari labaran duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfi Hashin Gumel. shugaban amurka donald trump na jam'iyyar republican da mai kalubalantarsa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat joe biden a daren jiya alhamis sun fafata a muhawarar ƙarshe kafin zaben shugaban ƙasa na ranar uku ga watan nuwamba cikin manyan batutuwan da suka tattauna akwai batun yaƙi da cutar coronavirus da sauyin yanayi da tsaron ƙasa da batun iyalan amurka da kuma batun nuna bambancin launin fata a amurka da aka yi wa 'yan takarar tambayar wace hanya za su jagoranci kasar wajen kawo ƙarshen annobar coronavirus. So, as you know, 2.2 million people modeled out were expected to die. We closed up the greatest economy in the world in order to fight this horrible disease that came from China. It's a worldwide pandemic. It's all over the world. You see the spikes in Europe and many other places right now. Uh, if you notice, the mortality rate is down 85%. Trump ya ce kamar yadda aka sani an yi hasashen mutum miliyan 2.2 za a su mutu a Amurka. mun kuma rufe gawurtaccen tattalin arzikinmu domin mu yaƙi wannan mummunar cuta da ta fito daga china annoba ce da ta shafi duniya mun ga ƙaruwarta a turai da sauran wurare idan aka lura za a ga yawan mutanen da cutar ta kashe ya yi tamanin da 85 cikin 100 da yake mai da martani dan takarar jam'iyyar democrat joe biden cewa yi He says that we're, uh, you know, we're learning to live with it. People are learning to die with it. You folks home will have an empty chair at the kitchen table this morning. That man or wife going to bed tonight and reaching over to try to touch their out of habit where their wife or husband was is gone. Learning to live with it. Come on. We're dying with it. muna koyar yadda za mu yi rayuwa da ita? Mutane na koyon yadda za ta kashe su dai. Ku mutanen da ke gida za ku kasance da kujera babu kowa kanta da safe. wannan matar ko miji da za su je kwanciya za su yi yunkurin taɓa miji ko matar su kamar yadda suka saba za su ji babu kowa mu koyi yadda za mu yi rayuwa da ita haba tana kashe mu dai jiya alhamis masu tantance magunguna a amurka sun amince da magani na farko don kula da masu cutar coronavirus maganin remdesivir magani ne da ake ba marasa lafiyar da ke kwance a asibiti ta hanyar roba ƙarin ruwa maganin wanda kamfanin da ake kira Gillette Science da ke jihar California ya samar da ake kira Lori yana rage tsawon lokaci da marasa lafiya ke ɗauka kafin su warke da kwanaki biyar daga kwanaki goma sha biyar zuwa kwana goma a cikin babban binciken da cibiyar kula da lafiya ta Amurka ta jagoranta. An ba da izini don amfani akan yanayin gaggawa tun da bazara kuma yanzu ya zama magani na farko da ya samu cikakkiyar nasarar izinin hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta amurka don magance covid-19 an ba shugaba trump maganin lokacin da aka gano ya kamu da cutar a farkon wannan watan an amince da ba da maganin remdesivir ko veklury ga mutanen da ke da akalla shekaru goma sha biyu ko masu akalla nauyin kilo arba'in waɗanda ke kwanci a asibiti sanadiyar kamuwa da cutar coronavirus ga marasa lafiya da ke ƙasa da shekaru goma sha biyu Hukumar FDA har yanzu ta ba da izinin yin amfani da maganin a wasu lokuta ƙarƙashin izinin gaggawa na baya. Amurka ta yi Allah wadai da cin zalin da 'yan sanda suka aikata a jihar Legas ce Alhamis kwanaki biyu bayan da jami'an tsaron Najeriya suka harbe masu zanga-zanga akalla goma sha biyu. A wata sanarwa da ma'aikata harkokin wajen Amurka ta fitar jiya Alhamis. Sakataren Mike Pompeo ya ce Amurka na marhabin da batun gudanar da bincike ba tare da ɓata lokaci ba akan duk wani lamari. inda jami'an tsaro suka yi amfani da ƙarfi fiye da kima kuma waɗanda ke da hannu a lamarin ya kamata a hukunta su a ƙarƙashin dokokin najeriya a ranar laraba mataimakin shugaban ƙasar najeriya yemi osinbajo ya miƙa saƙon ta'aziyyarsa tare da yin alkawarin yin adalci ga waɗanda jami'an tsaron najeriya suka harbi har lahira a dandalin mashiga ta leki a jiya alhamis shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya yi wa 'yan najeriya jawabi To labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana binciken zarge-zargen da ake kan cewa wani harin sojin sama arewa maso yammacin Afghanistan ya kashe kananan yara goma sha biyu tare da raunata wasu goma sha takwas a wata makaranta addini. Mummunan harin da aka kai lardin Takhar na zuwa kwana guda bayan da ƙungiyar Taliban ta kai harin kwantan bauna tare da kashe kusan jami'an tsaron Afghanistan arba'in. ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke kabul ta kafar twitter jiya alhamis ya sha alwashin fitar da sakamakon binciken harin da zarar an kammala ma'aikatar tsaron afghanistan ta faɗi a wata sanarwa cewa dukkan waɗanda harin ya shafa mayakan ƙungiyar taliban ne sai dai ta ce an ɗora wata tawagar ma'aikatan tsaron aikin tantance zarge-zargen na rasa rayukan fararen hula sakamakon harin Yawan kasashen da suka tabbatar suna da mutum sama da miliyan ɗaya da suka kamu da COVID-19 sun karu zuwa bakwai. Spain da Faransa ne kasashe na baya bayan da suka kai wannan mataki na abin takaici. Bisa ga wasu alkalma da jami'ar Johns Hopkins ta tattara, Amurka ce kan gaba da mutum sama da miliyan takwas uku da suka kamu. Mai bi mata ita ce India da miliyan bakwai da shida sai kuma Brazil miliyan biyar da uku da kuma Rasha mai miliyan ɗaya da hudu. sai kuma argentina wadda take da miliyan 1.3 kasar spain ita ce a mataki na shida mai waɗanda suka kamu miliyan 1.3 faransa na biye da italy miliyan 1.3 Madalla labaran duniya kenan yanzu sai fagen rahotanni. Ministan kula da harkokin 'yan sanda na Najeriya Muhammadu Mai Garidin Gadi ya yi ƙarin haske akan matsayin gwamnatin Najeriya da ya shafi wannan zanga-zangar 'yan da ake yi a duk faɗin Najeriya da kuma matakin maye gurbin SAS da SWAT. Kunga ana zuwa ana ƙone ofisoshin 'yan sanda, ana bubbuge 'yan sanda su kansu, ana bubbuge ma wasu wurare wuraren aiki akwai asibiti da aka ƙone, akwai wani coci da aka ƙone, wurare da dama a wurare daban-daban an yi ƙone kone domin imani waɗannan bayan Allah da suka fara wannan zanga-zangar sun yi ta ne da manufa mai kyau sun yi ta ne da nufin a gyara sha'anin tsaro a gyara harkokin 'yan sanda kila wasu ne suka shigo wasu ɓada gurbi domin su canza yanayin wannan lamari bayan da yake ba su sa wasu manufofi daban waɗanda ba su ne ainihin manufar wannan zanga-zanga da ake yi ba muna cikin juyayi kwarai ne da wannan abubuwan suka faru 'yan sanda a ƙasar nan sun daɗe suna fama da rashin kayan aiki da rashin kulawa da matsalolin wuraren zama da matsalolin ofisoshinsu da kayan aiki musamman shi yasa mai girma shugaban ƙasa ya fito da tsari tsari iri-iri na ganin cewa an kyautata wannan matsayin kuma alhamdulahi an fito da police trust fund waɗanda suna tara kuɗi waɗanda za su fuskanci waɗannan matsalolin za mu ci gaba da faɗa ma 'yan najeriya shugabanni da mabiya gwamnati irin waɗannan abubuwan da suke da kuma irin matsayin da ya kamata a ɗauka duka yana ganin jiha talatin da shidda da fct su suke wannan training da ake a hali yanzu kuma eh, muna fata insha allahu wannan sabon zubi ne kuma na tabbatar ma 'yan najeriya cewa babu wani wanda ya aiki sa wanda zai dawo ya shiga wannan tsarin kuma duk waɗanda suka shiga wannan sai da aka tantance su kuma aka tabbatar da halayensu sannan muka sa su wannan sabon aikin bisa ga irin kira da shugabanni suke a ƙasar nan shugabanni na jama'a shugabannin gwamnati ana na ana ta kira a kowace na ba mutane bayanin cewa wannan abin da ake yi ba zai kai mu ko ina ba ya kamata jama'a su yi nazari su saurara a kowa ya koma gida a zamna a jira gwamnati da ayyanar da abubuwan da ake son a ayyanar kuma muna fata jama'a za su saurara kuma za su ba gwamnati dama domin a zamna a tsara da za a tafiyar da waɗannan gyare-gyare da 'yan najeriya ke bukata a gyara wajen harkokin 'yan sanda a ƙasar nan ministan kula da harkokin 'yan sandan najeriya muhammadu mai gari dingyadi kenan da bayani akan zanga-zangar sas da kuma matakan da gwamnati ke ɗauka wajen daƙile zanga-zangar da kuma sabon swat yanzu sai jamhuriyar nijar inda wakilin muryar Amurka Sule Mumini Barma ya wata hira ta musamman da shugaban kungiyar 'yan jarida ta Ranjed Usman Dambaji akan yiwuwar cimma kudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya ta shekara 2030. ga yadda hirar su ta kasance. A cikin report da masu zuwa ilimi suka yi sun kewaye wannan gudun sun ce an ana so a cimma gurin da ake sa gaba na cikin duniya na harka ci gaba dole ne ɗan jarida ɗan farar hula sai an ba su sahu na gaba. Me sahu na gaba? An za a kwaba, an za a dama, an za a cakula, a dama nama da su ba sai an kare cakule cakule ba a ke a ce ga abin da muka yi wannan hal abu da bai sa waɗannan shaida ya taka rawar da zai taka ko mai kawo goyon bayan da ya kamata ya kawo to shine mai kira gare su zaman shan shayi ya kamata ya kare ya zamanto a tsaya a gai gaskiya dan ana son taimaka ma kasashen mu a taimaka ma kasashen mu ta hanya da yawa ana ba suna ba eh, tun kudade me amma bai kamata ba a ce ba mu mu abin da aka ba gwamnati me ake ciki an ma bankin duniya bankin duniya sai ya shimka ma kasar mu bashi a hoto a tare a rika an samu finan sama na miliyan kaza a ashe bashi ne mu sani ba kenan ya kamata mu inji da mu san bashi ne ka bada mu ga mu talaka bashi ne ka amsa muku ya ya kamata a biya ya ya kamata a ce kun yi aikin wani kuci mu da wani abu haka irin wani abu mu da ya kamata ba zan ka duka wani eh, wani eh, harka masu harka lafiyar duniya kungiyar mai harka lafiyar duniya duk duniya kowa yana wurin ya faɗi rashin lafiya mai wani tallabi suka kama mu me ya kamata mu don mu zama mun samu lafiya to wani ba abin da ake gai sai dai a ce an ba misala santi dubu kaza miliyan kaza an mutane ba su san abin da ake yi wannan ba laifi ba ne da ya kamata a dora shi a wuyan hukumomi gwamnatocin kasashen mu na Afirka laifi ya zama ta kowa da kowa ya kamata an ba da kuɗi kuma ka kiyaye ka tsare ka san wannan kuɗin da aka bada ya shi ka wanda aka tambara kai ma gwamnati an ka samu ya kamata ka kira ta ka ce a gashi na samu kaza kowa iya laifi a cikin su ka san bai kamata ba a ce an gama kai an cuci kasashe an gama kai talaka bai san abin da ake ba yau shi yasa muke da iko muke da kansila muke da deputy muke da komi da komi dan a gaya ma talaka me ake ciki ke ba a gaya ma talaka me ake ciki me ake kwabawa talaka bai iya gane kokarin da ake yi kun bai iya gane gurin bayan da ya kamata ka kawo a kasa to saboda shi ne ake cewa ma redivability a turanci ya kamata kai da ka bada kuɗin ai wa talaka bayani ya ma talaka bayani ne kai ka bada kuɗi ka gaya mana mi ka bada ya aka yi ka bada mi kake shirya da ka bada shi wanda ya amsa ce na amsa ga abin da na amsa ga inda sa a ciki kenan yan shahida da farar hula eh, sai su bi sallahi su gani wanda ka amsa ka sa shi a hanya mai kyau ko da kuka bada ko in bara cikin mutunci ko ga duka wani abin ko da rawaya ta kai gani saboda a samu a ci gaba kuna sauraron wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke babban birnin tarayya Abuja Yanzu sai jihar Kano, inda Mahmud Ibrahim Kwari ya ce manoma dubu biyar za su amfana daga lamunin noma. Mahmud Gareka. Karkashin wannan tsari babban bankin ƙasa na CBN ya kulla yarjejeniya da kamfanin sarrafa tumatir na Dangote da ke Kano, inda kamfanin ya amince zai samar da irin tumatir mai inganci ga manoma a yankin, kuma bayan sun noma ya saya a hannunsu. Yanzu haka dai kamfanin ya kafa gonar musamman tare nan irin tumatir, kuma ana tsare-tsaren rabawa manoma domin dasawa a noman ranin bana. Alhaji Abdulkarim Kaita shine manajan daraktan kamfanin. Ana so a gaya za a bunƙasa noman tumatir yadda za a daina shigo da kowane irin tumatir a nan. Sai muka lura da cewa manoman nan noman tumatirin da suke yi bai ba su sashen tumatir da za su samu amfani ingantacce to sai muka ce to bari mu za mu shigo da ingantaccen iri wanda zai linka abinda suke samu mai irin da suke amfani da shi to a dalilin wannan ne muka kafa wannan greenhouse da ake renon iri kuma zai ba su ton 40 a kan kowace hekta karanci kenan da in sun irin nasu da suke amfani da shi bai wuce tan goma a hekta wannan zai mutum zai iya samun tan 40 ko 70 ko sama da haka haɗari da wani abu ana samu shi yasa su gwamnatin tarayya ta hannun bankin najeriya suka ce to za su cbn za su tallaba mu manoma su ba su bashi mu rene iri su za su biya a ba manoma su kuma manoma in sun yi tumatir yayi za su kawo mana mu kuma mu saya mu biya su to da wannan kudin da za mu biya su kuma za su biya bashin da banki ta bada Alhaji Sani ladiya da Kwari da ke zaman shugaban kungiyar manoman timatiri ta Najeriya reshen jihar Kano ya ce tsarin samar da irin na zamani na tasiri mai kyau ga harkokinsu. Alhamdulillah ba ramin fara wannan shiri kuma a kowane bangare tsakanin manoma da kuma kamfani kowa ya yi kasuwanci wanda kowa kuma ya ji daɗin yin kasuwancin. Wannan ta sama wannan shekarar muka sake bujurowa muka sake dawowa domin mu ci gaba da wannan shiri da muke tsakanin mu da su. Bara mun yi noma mun kawo kamfani kamfani ya saya manoma waɗansu biya bashin ta wannan hanyar. Sai dai duk da alfanun da ke tattare da wannan tsari na lamanin kayan noma ga manoman shugaban manoman tumatir na kano ya ce suna fuskantar kalubale. Halaye na mutane na mutanenmu da yaushe kayan gwamnati ya zo hannunsu za su ce wannan kaya baba Buhari ne ya kawo kyauta ne wanda muna faɗa masa ba kyauta ba ne bashi ne. Kai dai wanda suka ci alkawari na biyan wannan bashi sama da mutum ɗari biyu kusan kamar kaso ashirin sun biya wannan bashi da aka karɓa da So waɗansu su kuma muna fatan cewa wannan shekara za su ci gaba da biyan wannan bashi insha Allah. Waɗansu su wanda suka iya biyan wani kaso mai yawa a ciki za mu sake ba su wannan kaya sake noma domin su biya wancan bashin kuma su ci gaba da biyan wannan. kuma mun ɗau matakai na ganin cewa wannan ba ta sake faruwa ban Allah da. Alhaji Sani Ɗanladi kenan shugaban kungiyar masu noman tumatir ta Najeriya reshen jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Mun gode Mahmud. Sai shirin tubalin tsaro na Hassan Maina kaina. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro. An shafe baki ɗayan wannan mako ana tattaunawa kan shawakan matsalar Boko Haram a shiyar tafkin Chadi. a nan birnin Injamaina babban birnin kasar Chadi. Taron ya samu halartar manyan sojoji, jami'an diflomasiya, jami'an majalisar ɗinkin duniya jakadojin ƙasashen najeriya niger kamaru da kuma ministan tsaro na ƙasar chadi da kuma manyan masana daga sassa daban-daban na tafkin chadi da ma sauran sassan afirka da ma turai da kuma wasu daga cikin jami'an sojojin ƙasashen turai da amurka ganin yadda taron ya haɗo baki ɗayan masu ruwa da tsaki a yankin tafkin chadi na samu tattaunawa da prefe na difa alhaji adamu abobe wargazen domin mu tattauna yadda girman matsalar boko haram take daga yankinsu inda ke iyaka da najeriya ranka daɗe ya girman wannan matsala yake a yankinka eh, boko haram a zaman da muke yau ta ci mana to a ƙwarya da kuke cewa da hausa Eh, boko haram matsala ce matuka babban matsala a yau mutane da suka fito daga nigeria suna difa namu mutane da suke bakin ruwa suna cikin garin difa sun rasa wurin noma sun rasa wurin kiwonsu sun rasa wurin kama kifinsu duk don saboda matsala wannan ta boko haram kamar takamaimai yaya masifan boko haram ya shafi mutanen ku na katanta muku mutane yau wanda suke zamani ba su da abun da suka yi kun san dai taɓarɓarewa arziki ce mu sun taɓarɓare mana arziki sun hana mutane kwanci eh, boko haram mu alloba ce a gari kamar a bangaren najeriya suna da abin da ake cewa civilian jtf ko yan farauta ko yan kato da gora waɗanda suke taimakon sojoji wurin yaƙi da yan boko haram din nan ranka daidai a yankin ku kuma kuna da irin wannan muna da irin su amma irin su ba bindiga ba gari. menene irin su wanda ne za su ganin su su ba da labari soji shi ke da bindiga su suke fama da su amma da kai kuma Eh, gamuwa gamuwa da ake yi haka ana zancen ana nema in an samu labarin su a ba soji soji labari mai bamu da waɗanda yake ɗiyan farauta ne a can suna da bindiga suna eh, farauta boko haram babu su wannan idan muka duba boko haram a yankin karen daɗe za mu ce matsalar yana karuwa ne ko yana raguwa ne eh, wallahi matsalar tana raguwa tunda da yanzu boko haram Eh, kun san ita kankan matsala komin kankantarta matsala ce kuma komin kankantarta mutum dan mutum yana jinta mutane haƙuri kaɗan ya muna saura boko haram ta ƙare mu futa da ita an yi so daɗa kowa koma cikin aikin da za a yi na ci gaban ƙasar idan muka duba kokarin da sojojin nijar da kuma sojojin kawancen dakarun tafkin chad suke yi a matsayinka na shugaban al'umma kana ganin ana samun ci gaba ko kuma akwai bukatar su yi gyara a inda suke tafiyar da wannan yaƙi malam nan shekara wajen shida za a ce ana cikin wanga abu amma ba don da yake ba kasashen ga da kwai eh, incin dan adam da ake la'akari da shi a ina tsammanin da hanga abu yanzu in kone su ma za a yi aida an kare amma fisbillahi sojoji ko su zan na niger ko su zan chadi ko su zan na, na, nigeria duka babu wanda baya nashi kokari abu ne ya yi yawa abu ne shiga baksan daidai ina ba ka kamar kana kokowa ne da wanda baka gani eh, yau suna wani wuri kun ji labarin suna nan amma kuma da za ku wa ba su ba ne za ku gani mutane ne za ku gani normal waɗanga dai na cikin tare da kowa hakan ga su ne za ku yi daidai da su eh, kuma gariruwan da ma an ka fita za ku tardo waɗansu mutane suna ciki kuma su ne za ku gani tare da su kamar abin da ya zan kamar suna cikin mutane ne ba mutane ba da suka ƙauyace kaf suka kama wuri suka ce ga ƙasanmu ga wurin da muke wannan inda haka aka samu ai da yakin su ya kare. to yanzu idan muka duba yadda sha'anin rayuwa yake a yankin tafkin chadi nan da kuma matsalan boko haram a gaba daya kana da kwarin gwiwan cewar nan da dan lokaci kaɗan za a fita daga cikin wannan matsalan ko kuma kana tunanin zai ɗauki lokaci mai tsawo duk lokacin kwana guda ya matsa min a duk lokacin da zai doka duk kanancin shi ina ganin lokaci ne mai tsawo tunda yanzu haka zaman da muke a jifa tare da mutane Eh, mutane da yake da ba ruwansu da wani su nemi taimako su mika hannu wani wuri noma su ne suka dogara gare ta kiwon su ne suka dogara gare shi yau ya wayo safiya yau ba su da inda suka yi wannan kiwon nan ba su da inda suka yi wannan noman nan sun komo wuri guda sun gamu wuri guda kenan kamar ka doka ne a ce eh, nan cikin ƙasar injamina duk chad ta komo duk ta zamana cikin kun san wuri za yin kaɗan aika za su yin kaɗan to shine kadai mu yau a cikin zaman da muke yi na matsalar mu ta boko haram matsalar boko haram kuma matsala ce wadda yake inda yarda ubangiji ga yadda dai ake ta yana in ana samu ana yin irin waɗanga tarurruka to inda yarda ubangiji za a jibowa sai dai sunan ya daɗe kamar shi irin wannan taron da ake yi sai ne zai taimaka wurin kawo ƙarshen wannan matsala shi wanga taron da ake yi kamar wanga taron yanzu da aka yi da kwai abubuwan da tsakanin mu mu ba mu san mu suke ba su ba san mu muke yi ba ya kan a wannan taron ga sai suka ji a yau ma wanga taron da aka sojoji sun tabbata da kwai abubuwan da ya kamata eh, ta gama mutane da kwai da ya kamata ta je ga mutane da kwai da ya kamata mutane abin da suke jira gare ta duka waɗannan abubuwa ba ta yi tsammanin ba za su fitowa sai ga su Allah ya sa safiya ta wayo mutane sun gai duka da suke ciki hulɗa da sarakin gargajiya hulɗa da gwamnatoci hulɗa da masu iko a cikin garuruwan da suke ciki hulɗa ma da mutanen da ma ba su ba ikon ba suke ba kuma suna nan cikin community ne manoma ne makiya ne ɗan kasuwa ne hulɗa da su ya kamata zan zan abin an ka ba karhi don saboda kowa yarda da kowa kowa ya san in ya ba da labari ma labarin shi da ya bada don saboda aiki da shi ne wani lokacin idan sojoji suna faɗa da 'yan ta'addan na boko haram akan samu ƙorafe ƙorafe cewar ana shiga haƙƙin ɗan adam misali ko a nijar ba a samun wannan ƙorafe. ban banga wani incin ɗan adam da aka taka ba a wurin babu shi amma incin ɗan adam inda yake takuwa can ne wajen yan boko haram ke ina tsammani sai amnesty international su waɗanda suke ganin an taka incin ɗan adam ya kamata su je wajen su su ya kamata su gama muna wajen mu fi sibilai sojojin mu mutane ne wanda yake sun samu foro a kan incin na adam eh, babu wani zancen taka incin na adam suna nasu kokari idan muka duba kamar yadda ake samun matsalar boko haram a nigeria da niger da kamar da shaje duka damuwa iri ɗaya ne ta'addancin iri ɗaya ne amma kuma kasashen daban-daban ne kana ganin yadda za a tunkare su za a tunkare su iri ɗaya ne ko kuma kowace ƙasa a koyin da ya kamata ta tunkari matsala Eh, kun san shi duk da Allah ya samu gama hankalin muri guda tunkarar da za mu su tare kamata mu tunkare su amma da abin da yake shi na soji ne ni ba soji ba ne ba ni iya in ce musu ga da ya kamata su yi amma dan tunkara inda ya zan ya zan tare muke duka kasashen ga hankalin su guda maganar su guda a tare ya kamata mu tunkare su sarasa inda za su kamar yanzu a bangaren ku misali wani irin ta'addanci ne kuke fuskanta daga 'yan boko haram kamar me da me suke muku yau boko haram sun kai inda yake satan mutane suke ɗauke mutane su ɗauki mutum su yi garkuwa da shi su nemi kuɗi eh, a cikinsu eh, an samu kama sun gurɓatar da Eh, al'adun mutane yara sun bata mana yara kwarai tunda waɗansu suna samu a cikin wannan sace-sacen na su masu zan barayin mutanen suna doka suna neman arziki ta wannan eh, ta wannan hanya eh, sata dabbobi aikin su ne kama sata ko mi kuke ce mishi sata hanya nan fura da kuke ce mishi fraud da wannan to su moga nan yawwa aikin fasa kwauri ya kai mana kwaya babu jarraba duk abin da ka tabbata dai wanda yake gashi nan eh, na lalata ne boko haram ta kama shi. masu sauraro da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro sai kuma wani mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Daga nan birnin Injin Maina a ƙasar Chadi, Hassan Maina kai ke sallama da ku, mu kasance lafiya. Lokaci ya yi da za mu kawo sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. a yunkurin auna harkokin kuɗi da jami'an gwamnati da ke ci gaba da raunata harkokin demokuraɗiyyar nicaragua gwamnatin amurka ta ɗora takunkumi akan ana julia guaido okawo da paul oquis kelly da kuma kamfanin kajar rural national ko kuma karuna ta hanyar amfani da dokar umarnin shugaban kasa mai lamba 13851 waɗannan mutane da kamfanin suna ba da dama da kuma cin gajiyar ayyukan cin hanci da rashawa da kuma danniya da gwamnatin daniel otega ke yi a nicaragua aza takunkumi a kan guado da oquist mataki ne na neman lissafi daga gwamnatin otega da waɗansu da ke yunkurin ci gaba da ayyukan cin zarafi in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wata sanarwa haka zalika dole takunkumi kan kamfanin karuna wani mataki ne na raba mugu da makami Guaido ita ce Anthony Janar kanar rahotanni na zarginta da taimakawa kafa wata kungiyar masu shigar da kara da ke aiki da rundunar 'yan sandan Nicaragua da Amurka ta sawa takunkumi suna yi wa fursunoni 'yan siyasa kage. Bugu da ƙari a cewar rahotannin Guaido ce ta kirkiro da wannan sashi na musamman da ya kwashe shekaru biyu yana zargin fursunoni da aikata laifi waɗanda ake tsare da su saboda gudanar da zanga-zangar lumana. Okus shine sakataren fadar shugaban kasa Otega ya kuma taka muhimmiyar rawa wurin rufewa da kuma kare miyagun ayyuka da cin zarafin bul'adama a gwamnatin Otega in ji sakatare Pompeo. Karuna ma'aikatar kuɗi ce mai ajiya da bada rance da gwamnatin Otega ke amfani da ita wurin wawashe kuɗaɗe daga harkokin man fetur na rashin gaskiya da Nicaragua ke yi da Venezuela da ake turawa kamfanonin Otega kuɗi. jami'an gwamnati ciki har da waɗanda ma'aikatan bitar malin amurka ta ɗora musu takunkumi suna amfani da rashin sanya ido a kan harkokin karuna suna ɓoye kuɗaɗe da suke samu ta hanyar haramu gwamnatin otega na ci gaba da almubazzaranci da dukiya domin biyan bukatun mambobinta kana tana watsi da kira da mutanen nicaragua suke yi na kawo sauyi in ji sakataren harkokin bitar mali steven muninci gwamnatin trump za ta ci gaba da yin tsayin daka wurin auna gwamnatin otega da zaƙulo da kuma fallasa masu shirya cin hanci da rashawa amurka za ta ci gaba da daukar matakan da suka dace wurin taimakawa mutanen nicaragua ta kuma ƙara matsin lamba ga gwamnatin otega ta kawo ƙarshen danniya da cin zarafin bil'adama kana ta ba da damar gudanar da zaben gaskiya da adalci domin maido da tsarin demokuraɗiyyar nicaragua Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da tsokaci sai ka rubuto mana ta editorials VOA Washington DC biyu sifili biyu biyu uku bakwai USA. Kuna iya yin tsokaci da duban sharhohinmu na baya-bayan nan a shafin farko na VOA editorials www.voanews.com/editorials. A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman. A madadin ɗaukacin ma'aikatan muryar Amurka, ni Madina Dauda da na gabatar da shirin nake cewa wasalamu alaikum.